的。 shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan bututun da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 24 ga watan Disamba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan ciwon hakori da cututtukan da suke kama yara a lokacin sanyi ko hunturu. Hafiz a yau likita zai yi mana karin bayani akan cututtukan haƙori da ma yadda ya kamata a kula da lafiyar baki. Kuma wakilin sashen Hausa a Nijar ta tattauna mana da likitan yara akan irin cututtukan da suke kama ƙananan yara lokacin sanyi. To masu saurare sai a gyara zama domin jin karin bayani daga likitoci a cikin shirin yau da gobe. ba tare da bata lokaci ba ga Dr. Mustapha da ƙarin bayani akan ciwon hakori da yadda ya kamata a kula da lafiyarsa. Sana Mustapha Dan Juma Abubakar likita kuma ɗalibi a sangayar horar da likitocin hakora da ke Bajin Milagrosa University Foundation da ke nan kasan Filifin sannan kuma jami'i a ma'aikatan lafiyar tarayya da ke Abuja a Najeriya sashen kula da cututtukan hakora. Sau cututtukan hakorin da aka fi cin karo da su suna da yawa amma daga cikinsu akwai yawan hujewan hakori ko korami na hakori wanda ake kira da turanci dental caries so wannan yana cikin abubuwan da aka fi samu aka fi cin kare da su kuma yana cikin abubuwan da suka fi kawo mutane asibiti domin ganin likita akwai abubuwan da yawa da suke kawo shi wannan kogon hakori wanda yake nan gaba za mu yi bayani sannan kuma akwai ciwon dasashi wanda shi ma ya shafi mutane kamar kashi uku yakan shafi kowa da kowa amma ya fi shafan mutane ƙananan yara yara waɗanda suke ba su samun kula sosai daga wajen iyaye wajen tsaftace bakinsu so sukan samu ciwon hakori sukan samu ciwon dasashi kaga dasashinsu yana jini kuma wata sama yana fidda yawu mai yauki da kuma wari wanda ake kira bugu koko yaro wanda hakoran shi suka yi rami da yawa saboda hakoran yara ba shi da karfi sosai saboda haka nan zaka samu yaro yana cin abinci a abincin kuma na shiga cikin hakori to shi ma yakan kawo ciwon hakori sosai ga yara sannan akwai yara waɗanda ba sa samun isasshen abinci mai gina jiki da sinadaran vitamins so wannan yakan kawo ciwon dasashi kuma yakan tsananta sosai sannan kuma akwai yaran da ake haifiyonsu da hakora waɗanda yake ba su da kyau sosai su ma akan samu irin wannan wani kaga ya zo da tsagaggen leɓe leɓen su ba su haɗu sosai ba wanda ake kira cleft leaf so akan samu wannan koko ainihin shi kan shi dasashin nashi na hagu da na dama mai ko a ce sun haɗu gaba daya sun ba da sima baki rumfa mai kyau sai kasance akwai tsaguwa a tsakiya wanda ake kira cleft palate shi ma yanzu kan akan samu akwai kuma ciwon dasashi wanda mata suka ya shafi mata yawanci kamar masu al'ada wasu sukan samu dasashin shi kan kunkumbura saboda yanayin suna sinadaran halitta nasu da yake canjawa a lokacin al'ada haka kuma mata da suke da ciki su ma sukan samu matsala na ciwon hakori za su shiya kumburan an taba kaɗan yana jini wannan ma akan samu sosai akan samu ciwar wata wanda suka shafi dasashi wanda saboda yanayin magunguna da mutane suke sha kamar misali wanda yake shan maganin farfadiya ko magungunan da suke rage garkuwan jiki kamar wanda za a yi mashi ko ko da shi ko wani abu so waɗannan magungunan sukan sa dasa shi ya ciwo kuma wani yakan zo asibiti in ya zo akan duba a ga me ya dace a yi ko a dakatar da maganin ko ko a tuntuɓi likitan shi sannan a san mafita a ciki so akwai su dai da yawa akwai kuma ciwon da ake samu yanzu mutum ya zo ya ce bakin shi na yawan bushewa ko bakin shi na yawan sassagewa daga ciki so duka waɗannan ma cututtuka ne wanda yake akan ci karo da su daga kaɗan daga cikin cututtuka suka da aka cin karo da su kenan a asibiti a tsakanin mutane masu zuwa neman magani a sashen kula da haƙori abin da yake kawo hujewan hakori wato kamar wanda na faɗi kogon hakori yawanci dai rashin kuɗa da wanke baki da man wanke baki da buroshi kuma ko da ma ana wanke baki da buroshi ana buƙatar mutum ya wanke bakinsa yanda ake so wato ya tabbatar yana wanke baki kan tsari ba kawai yana gogawa yanda abin nan wanda yake yanda ya ga dama ba sannan kuma akwai yawan cin kayan zaki musamman kuma kayan zagin da suke makalewa in suka makale a baki mutum yana bukatan ya kuskura baki da sauri ko ya broshi amma idan mutum yana cin kayan da suke makalewa kamar su sweet kamar su cincin kamar su cake irin waɗannan kayayyakin kuma baya kula da kuskura baki da kuma goge hakoransa musamman da daddare kafin ya kwanta bacci da kuma da safe to wannan mutum zai iya samun wannan sannan kuma akwai shi kan yanda hakoransa suke jere tare da kuma yadda suke haɗuwa da juna wajen tauna so idan haƙorinka suna sassarge ba su haɗu da kyau ba su alamin mai kyau ba to shi ma wannan yakan kawo ciwon haƙori kuma yakan samar da wuraren da abinci da sauran kwayoyin cuta za su makalkale su kawo ciwon haƙori sannan akwai rashin abinci abinci mai gina jiki da kuma sinadaran vitamins kamar yadda na faɗi um, musamman wajen yara da mata masu ciki so ana bukatan yara da mata masu ciki da matasa su samu abinci mai gina jiki sosai domin yana da muhimmanci wajen lafiyar hakoransu da dasashi sannan akwai rashin kula da haƙori mutum baya zuwa wajen likita akai-akai ya kamata mutum yana zuwa wajen likita akalla sau biyu a wata saboda a duba hakorin shi a bashi shawarwarin da ya kamata akwai cututtukan kamar yadda na faɗi wanda ake haifan yara da su kamar tsagewar leɓe dincin da tsagewar dasashi na tsakiya da kuma ma wasu ma yara za a haife su suna da harshen suna da matsala ko ya yi gajere ko ma wasu ma za ka ga an haife su ma ba ma harshe din ma so irin waɗannan duk da yake ba a cika samu ba amma yana da alaka da da yawan shaye-shayen magunguna barkatai ga mata masu ciki so ya kamata mata masu ciki kada su dinga shan magani har sai sun je wajen likita likita ya duba su ya san maganin da zai masu illa da kuma wanda ba zai masu illa ba haka ma masu shayarwa masu shayar da yaro ya kamata a tabbatar ba kowane magunguna barkatai za a dinga ba mata ba sannan kuma mata da suke da ciwar wata waɗanda yake za su iya shafan yaro to ya kamata tun a ɗauki mataki a basu magani su warke tun kafin su haifu saboda wani ciwon ba zai samu yaro a ciki ba lokacin haifuwa ne ake samu kuma yakan sai ya nuna a baki da hakori kuma su masu samu matsala a ciki wannan a takaice su ne suke fi kawo matsalolin da muka lissafa sai dai akwai su da yawa lokaci ba zai ba mai bayani ba so kamar yadda na faɗi shi kula da hakori dama yana wajen mutum ne ba likita ba gaskiya saboda idan kai naka sashin to za ka samu ka hutar da shi likita da duka sauran masu aikin lafiya abin da yake da muhimmanci ga kula da lafiyan hakora shine tsafta mutum ya kula da tsafta da abinci idan akwai tsafta mutum yana kula da wanke baki yana kula da ciccire abubuwan da suke tsakanin hakoransa wato flossing kenan flossing da ake magana da toothbrushing sannan kuma yana zuwa wajen likita akalla laudu wata shida a wanke mashi bakin shi a sa mashi magani a duba idan akwai wani matsala ko wani crack tsagewa haka ko wani zezewa haka likita ya san abin da zai ya baka magani kuma ya taimaka maka sannan kamar yadda na faɗi cewa yana da mahimmanci abinci mai gina jiki a ba yara da mata masu ciki da masu shayarwa saboda su samu saboda yaro tun yana ciki har lokacin shayarwa har lokacin girman jikinsa ya samu duka sinadaran da yake bukata na gina jiki wanda yake su ma sun shafi hakori da kuma sauran dangi-dangin gaɓoɓi da suka shafi baki wanda yake suna da mahimmanci sannan mata masu ciki kuma su dinga zuwa awo su bar shan magunguna barkatai haka a duk maganin da za ka sha ka tabbatar likita ne ya ya bada sannan idan aka ga wani abin da ba a gane ba a baki musamman ma wajen yara to a tabbatar an zuwa nuna ma likita domin ya duba ya ga menene ne ya kamata a yi sannan akwai maganan idan mutane wanda yake da hakorin shi ya cire to ya kokari ya je asibiti shi ma a maida mashi saboda rashin wannan hakorin zai iya shafan wani ƙasa ko na sama waɗanda suke kallon wannan hakorin to wannan a takaice dai abubuwan da mutane ya kamata a ce suna yi kenan domin su dinga kula da lafiyar hakorinsu Me ke kawo warin baki? Warin baki abin da ke kawo shi abubuwa ne da yawa wanda kamar yadda na faɗi cewa warin um, rashin tsafta duk wani abin da ya shafi bakin mutum so yana bukatan tsafta idan mutum ya bar bakin shi gaja-gaja da abinci da datti to dole kwayoyin cuta da suke a bakin mutum kamar kwayoyin bacteria su zo su masu ci wannan abin kuma su rubar da abin kaga dole wari mutum zai dinga samun wari in yi magana wani lokaci akwai ciwon dasa shi wanda yake idan ba a yi maganin shi ba shi ma zai kawo ma mutum warin baki saboda ainihin cells din bakin shi wato ainihin kwayoyin halittu da suke a bakin wasu za su kashe shi kan shi dasashin su wasu dole za a dinga samun wari warin baki baki yana dan bashi yana tashi so in kuma ba a yi magani ba zai ci gaba da yi sannan akwai kwarin bakin da ya shafi cututtuka da suka shafi hanci ko makogwaro so wata sa kwayoyin cuta suka lalata wannan majina ɗin da take da muhimmanci take da amfani sai ka ga da yake a cikin hanci da makogwaro sai ga mutum ya magana warin baki na tashi saboda wannan cutar sannan akwai warin bakin da yake faruwa sakamakon mutum ya bushewan baki abinda da turanci ake kira zarastolmia bakin mutum ya bushe wato dry mouth sannan kuma shi abinda yake kawo wannan bushewan bakin sun hada da magunguna wasu magunguna idan mutum yana sha zai sa bakin shi ya dinga bushewa akwai kuma cuta sai kuma shan taba sannan kuma yawan shan caffeine duka waɗannan suna kawo warin baki sannan kuma ita kanta shan taba yakan kawo warin baki da kuma cututtuka da suka shafi dasashi kamar yadda na faɗi wannan a takaice abubuwa da suke kawo warin baki kenan waɗanda su suna daga shi kan shi baki da hanci da makogwaro to sai kuma wasu abubuwan da za su iya kawo warin baki kamar idan mutum yana da ciwon ko gyamban ciki so ko kuma ciwon diabetes ko ciwon hanta ko ciwon koda so duk waɗannan suna iya su ma suna iya haifar da warin baki musamman ma idan ciwon ya yi nisa sosai kuma ba a samu magani da sauri an yi ba a wannan ne zan ce ya kamata duk wanda yake fama da ciwon baki ya je wajen likita domin likita ya duba idan likitan hakori ya ga cewa ciwon bakin lalle lalle ba daga hakori ba ne to zai kokari ya tura shi wajen likita wanda yake ya gwanance a cututtukan da suka shafi cikin mutum domin a duba a tabbatar da lalle lalle menene yake kawo ciwon hakori wata sa'a ma ciwon um, um, warin baki wata sa'a dama wanda yake da kansa kamar kansa na huhu duka in huhun mutu ya lalace za ka ga bakin ya zai dinga fitar da warin baki ta ta hanci da baki saboda haka yana da mahimmanci wanda yake fama da warin baki kada ya ji kunya ya je ya samu likita ya mashi bayani shi likita zai duba domin ya taimake shi eh warin baki zai iya zama cuta zai kuma iya zama rashin tsafta to rashin tsafta ma ita ma ta zama cuta kenan tunda tsafta tana cikin lafiya so a takaice dai gaskiya cututtukan da suka suka shafi ko da ma shi hujewan haƙori ne idan mutum yana da koguna da yawa haƙorinsa abinci suka faffada ba kula kin ga bakin mutum zai wari sannan kuma wanda yake da ciwon dasashi har dasashin shi ma ya lalace sosai yana zubar da um, yawu da yana zubar da jini da sauransu za a iya samun tsawarin baki sannan kuma cututtuka da suka shafi ciki kamar su diabetes kin ga duk cututtuka ne wanda su ma suna kawo warin baki wasu cututtuka ne suke kawo warin bakin saboda haka nan a wani warin bakin alamun cuta ne kuma ya kamata a je a duba domin a tabbatar me ke faruwa don a kare mutum daga samun matsala akwai abubuwan da ake yi domin kula da lafiyan haƙora da shi kan shi baki na kullum kamar buroshi mutum ya dinga yin buroshi akalla sau biyu kuma ba wai buroshi ba akalla mutum ya minti biyu yana yin buroshi a hankali yana bin ka'idojin da aka koya mashi yadda za a yi buroshi yana da kyau mutane su je su samu likita asibiti ya koya ya nuna musu yadda ake brush na san waɗanda suke zuwa asibiti akai-akai misali masu zuwa suna yawan wanke baki da sauransu su an sha koya musu da kuma bayan buroshi akwai flossing wani zare da ake sassagawa a tsakanin haƙori ana cire dattin haƙori inda buroshi bai ci gaba to shi wannan zaren zai shiga ya cire duka dattin da ake da shi sannan a kuskure baki sannan kuma mutum ya kasance yana shan ruwa sosai sannan kuma idan mutum ya samu a ah, cingam wanda mutum mai warin baki ne akwai sugarless cingam wanda idan mutum yana sha zai yana ci zai taimaka mashi miyawai yana zuwa kuma bakin nashi zai abin nan sannan idan mutum yana da ciwo kamar bakin shi bakin shi ba miyau yana yawan bushewa to ya kamata shi ma yana cin irin wannan cingam din wanda zai taimaka ya mamiyo ya zo kuma in yana shan kafin ya rage shan kafin sosai so saboda shi ma rashin kafin din ya rage zai sa miyau din shi ya dawo yana zuwa da kyau sannan akwai shi kuma abin da mutum zai duk akan warin bakin wanda shi dole sai a asibiti ne kamar mutum zai zo za a yi mashi wankin baki kamar yadda na faɗi wanda ake kira scaling and polishing sannan kuma likita zai duba bakin shi ya ga wani irin ma man wanke baki ya kamata ya yi amfani da shi idan yana buƙatan mouthwash ne ruwan kuskura baki na magani shi likita ya san wani iri ne zai bashi ko spray wato wani feshi da ake yi a fesa a cikin baki shi ma yana akwai wanda an sa yakan rage warin baki din sai kuma idan mutum ya duka ya yi wannan abubuwan ya gabi abin da mato ya kamata ya je ya samu likita a kare bincike mai zurfi a tabbatar cewa warin bakin shi ba daga baki ne in ba daga baki ba ne to daga ina ne sannan ko me za a yi wannan shi ne a takaice abin da ya kamata mutumin da yake da warin baki ya yi masu kulawa mu mai sama Allah ya taimake su kai to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan buɗe yabo ba ba dan ta yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ciwo wasu suna ga larabi zan ba ku dan masali zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta ƙugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kaririye ne jini ka ta jikinsu jini ka jikinsu sun ta sun yi nisa likita ne za a ya talabe su likita ne za a ya rungume bata ma babu bata ragi kai sakewa suna ga Allah sosai taimake mu amu kai co a gada likita bokan turai a maida niyya sosai zan ba ku dan misalihi aiki na likitoci kai ungozo mazan kirowa sosai zan ba ku dan misalihi aiki na likitoci To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga wakiliyar murya Amurka Tamar Abari da likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda da ke babban asibiti a birnin Zandar inda suka tattauna akan cututtukan da suke kama yara lokacin sanyi ko hunturu da kuma yadda ya kamata a kula da su. Ga hirar tasu. Doktor a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi ga iska ga kura kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su. kun yanzu da yake ga sanyi ga ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma yawanci duka cutan da an yi samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina haka majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shayi huhu ko jojin iska na huhu duka wa'annan sanyi yana iya da ga kura ya zo ya cutar da yara kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan ga. tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar joji na iska na huhu su kara matsewa na lumfashi in sun ka kara matsewa shine ke sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumfashi banda wannan duka cutoci da ya shahi huhu ya shahi makogoro ya shahi kamar kuka sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi su ma 'yan emasi kamar ciwon kashi yana iya tsananta ya yi kamari kuma duk wani abin da ya shahi masanin kashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi har ma abin da ya shahi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura Eh, yaro ya gaza samun lunwashi yana gurnani hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa duk suna iya haddasa su yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan eh, matsaloli ya kamawa Kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne kamar eh, daga haihuwa zuwa wata shida daga wata shida zuwa ƙasa ga shekara biyar kuma da abin da yi shekara biyar to yaren da dai sun kahi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa ƙasa ga shekara biyar kuma daga wata shida abin da ya zan ƙasa ga shekara biyar saboda mi saboda eh, daga wata shida kamar kare da yaro yake samu ta wajen nonon uwashi bisa ga cutoci ya rage kenan a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yaye samun yaro wannan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta saboda a wannan lokacin kare da suke samu ta hanyar nono na uwarsu ya rage kuma eh, duka wasu an yaye su wasu ba a yaye su ba suna ɗan sha amma ba kwarai ba kuma wajen abinci an samu canji na yanayin abinci yanan garkuwar jiki ta samu dan raguwa kaɗan to wannan yaran sun yi eh, matsalar kamuwa da wa'annan cuta ko da yake cuta ce wadda tana ita ta shahi yaro tun daga haihuwa mutanen. akan gani wani lokaci kamar yara 'yan jarirai eh. daga an aihe su an eh. aihe su da kamar wata mura haka kirji ya rike hanci ba sa iya lumwashi makogoro ya rike kamar menene ke kawo wannan matsala to shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da an ka haye su hakan ga ya kamata a ɗauki mataki inda ma za a haihuwa inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai ɗan gumi-gumi kamar kuma an rihe fenata an rihe tagogi an tsaye da fanka an tsaye da climatizer kuma su kankan su yaran kamar da an haiho su an sa wasu ragga an goge musu jikinsu kuma an rihe su an sasu a nono su wannan jariran kamata yi ma rana ta farin har ta biyu kalma amma musu wani wanka kwa ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan ko da ruwan zahi ne ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka kawai a sa su su ji gumin jikin wasu a su da kyau kuma bayan bayan ma awa ashirin da hudun kwa kamar ruwan da ya kamata a musu wanka ba ruwan zahi ba ne haka ya kamata a musu wanka ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro tunda yaro kwalwashi shi ba ta da karhin ta ɗauki zahi kwarai ko ta ɗauki sanyi kwarai shi ne yake sa ku ga wasu yaren nan kamar suna da matsala lumwashi da an haihe su kuma ya danganta da haihuwa ita kan kanta tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankan shi yana iya samu matsalar lumhashi saboda kwalwar shi ba ta sheda ba da kyau ta samu iska mai kyau kuma babban rashin mataki da yake iya haddasa irin wannan abin kamar yaro ya kamata da an haihe shi cikin awar da an haihe shi ya kamata an sa shi ga nonon uwashi kuma ya sha nono tsantsa sai a ce a a bari sai an wanke nono koko sai an ba yaro nonon wata akuya can ko na wata saniya yakin nan daga baya a ce a sa shi nono yaro da an haife shi a aza shi bisa kirjin uwashi gumin nan na uwashi ya gamu da gumin jikin shi kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsa uwashi kenan ya kama nono ya sha wannan shine zai sa wannan dakashin na warin ya samu karhin jiki kuma ya samu raguwar cuta in bai sha dakashin nan na warin ba akwai matsala tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cutoci da yawa. Wani irin eh, magani ne ya kamata ama yaro idan ya kamu da kamar irin wannan mural mai karfi ko rikewar kirji ko kuma wani toshewar hanci ko makogoro da sauransu. ma mu yi da kai ga maganin da za a mishi babban illar sanyi yana iya ya soki huhu huhu ya ja ruwa in huhu ya ja ruwa kenan babu lumhashi tunda iskan nan cikin huhu ake samun shi ya zo ya wadaci jini ya wadaci jiki kenan yaro yana iya sukewa in ka ɗauko ta wajen mashiga iska ce ko hanci ko na abu hanci ya done ko wani makogoro ya cushe shi ma yana iya sa yaro ya rasa samun lunwashi na kwarai ya samu iska na kwarai shi ma yana iya ya hallaka yaro kamar wannan cutar wakakwa shi ma injiyojin na iska na huhu sun kamatsi yana iya sa yaro ya rasa samun iska hai wannan abin ya kashe shi yanzu matakin nan da za a iya doka na a kare da irin wannan cututtuka a sa yaro a nono a riye shi da kyau a daina wannan wankan da ake yi sai a ce in ba a sa yaro ba cikin ruwan zahi ya karhin jiki ka rihe ka da kyau ka sa mishi kayan jiki da kyau lokacin da za ka mishi wanka bai kamata ba yaro tun da sahe ka tsumbula shi cikin ruwan sanyi ko ka bari har marici ya makara iska ya fara buga kuma ka je wa yaro cikin ruwa Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka ya haɗa mana shirin wato Daniel Brown tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.